Ɗaruruwan mutane maza da mata 'yan asalin yankin Difa mazauna birnin Yamai ne suka hallara a taron da ƙungiyarsu ta kira a wunin jiya Lahadi da nufin tantaunawa akan mawuyacin halin da jama'ar Difa ta tsinci kanta ciki yankin da Allah ya azurta da ɗanyen mai amma kuma matasansa na fama da zaman kashe wando a sanadiyar rikicin Boko Haram. Mustapha Bakka na ɗaya daga cikin masu magana da yawun al'ummar ta Difa. Mun lura da kamfanoni manya na eh, man petrol sun bar garin sun koma kasan da magaran muka ce ifoke su dawo haske mun ji labari ana doka wajen mutum dubu biyu ifoke a dawo a doka yara matasa da suke garin difa kuma mun lura da yau dubu biyu nan ba doke su ba ko bai kai haka ba ma mutane wannan sun ga dama su je inda ba yi samani ba don ban mu so ga abubuwan su zo sabo a cikin kasan difa ban mu ce muke ke sarin gwamnati eh, ta kai sarin da mutane hankalin su zai kwanta har yanzu abinda ya sa ma muka zo wannan taro muka yi dubu guda a zamne mutane mu shawo hankali mutane muna so sarin na a muna shi kwanciyar hankali ya dawo kasan difa noma da kiwo da kamun kifi na daga cikin ayyukan da jama'ar difa musamman na kewayen tafkin chadi da kogin kumandugu ke dogaro a kansu domin hucewa kai takaici sai dai komai ya durkushe a 'yan shekarun nan sakamakon taɓarɓarewar tsaro mutane da suna so su koma bisan aikin gonakinsu su kama kifinsu ko su je su yi kasuwancin suna tattasai da dama mun tambayi gwamnati baya yi wa wuri in ba kai ba security su je su yi aikin kasuwanci ko aikin gona ilfoke a ce wurin nan an kawo security ana ba su security mutane su je su yi aikin suna gona kuma su kama ihinsu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kisan kwararen kular da basu ji ba basu gani ba satar dukiyoyi da fashi da makami na daga cikin matsalolin da suka yi dalilin kafa dokar ta ɓaci a difa matakin da ya kai ga rufe kasuwanni da dama amma kuma abin na nan tamkar ana magani kai yana ƙaba saboda haka wannan taro ya buƙaci gwamnati ta dubi wahalhalun jama'a da idon basira madam laula fatima zara ita ce kakakin ƙungiyar 'yan asalin yankin difa mazauna ya mai et contenir l'amertume de la population qui a enduré tant de souffrances en allégeant la pression sécuritaire et humanitaire. Dukkan bayanan da aka bayar a yayin wannan haduwa na kunshe ne a cikin wata takardar kasidar da kungiyar 'yan asalin jihar Difa mazauna birnin Yamai a madadin daukacin al'ummar yankin kudu maso gabashin Nijar ke shirin damkawa shugaban kasa Isu Muhammadu da Firaminista Birjira Fini don ganin sun hamzarta daukar matakai. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger